alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa ibadatin la turfa wa du'a'in la yustajab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 a takaice a dunkule a sheikh usman ibn fodi ta gamu da wallahu bi rahmatihi mujaddidi ne mujaddid ba mujaddad ba mujaddidi shi kuma tajididi tsari ne na musulunci saboda annabi alai salatu wassalamu daga kansa babu sauran annabi ba sauran mursali kuma saƙon zai zarce ila mulki qiyama saboda haka ita wannan al'ummar sai Allah ya mata alfarma a ala ra'asi kulli mai sana yab'asu Allahu li hadhihi umma man yujaddidu lahadinaha to sakamakon wannan ne allah maɗaukin sarki ya fito da shehu usman ibn fodi ta gama da wallawa bi rahmatihi lokacin da addini ya fumfuna abubuwa suka rufe shi a wannan nahiya tamu to allah sai ya taimake mu da wannan alfarma wadda idan babu ita abubuwa sun kacabe kuma sun lalace wani mawaƙi da yake wa'insu baituka yana cewa aulam ya kunfi karnina mujaddidu la yujadu ya wailana illam tusailna min lahi yadu wal uqala'u a awalu hal muslihun yusaidu a yanzu haka muke to wancan zamanin shi ma haka yake don sheikh usman ibn fodi ta gambu da wallahu bi rahmatihi mazhabarsa a dunkule ba maliki ne kuma ya kai matsayin mujtahidi a mazhabar malikiyar sai dai mutum ne mai tawaru'u ko mai iya kira ya san kalubalen da yake gabansa a wannan zamani shi sa za ga rubuce-rubucensa duka za ga yana kafa hujja da maganar malamai saboda kada miyagu su cusa wa mutane abu kuma su sa shi dawa to wannan a dunkule ita ce mazhabarsa a ƙa'ida nasa kuma ash'ari ne a ƙida shehul ash'ari ita ike kai ita ce aƙida ahalus sunna wacce take ba su ne a cikinta da abin da aka ɗauka aka riƙe to zai kai mutum gaci kuma ya yi rubuce-rubuce a kan wannan amma ya ɗora shi ne akan usulin dini ya rubutu mai kyau wanda dai ya karanta littafan da ya rubuta akan wannan zai ga abu ne mai ma'ana idan ma mutum bai ce ya koma littafan da ya karanta ya rubuta ba ya ɗauki al'islamu fi najeriya wa shehu usman ibn kodi na shehu abdullahi da lori zai ga abin da ya rubuta haka bai fi shafi uku ba amma duk abin da kake nema na aƙida ash'ariyanci wanda ɗan adam zai rike ya tsira a lahira akwai a ciki sannan shehu usmanu ta gama dawalahu bi rahmatihi masharabinsa na ilimin suluk shi mazhabar kadiriya yake rugo yana biya ga shehu abdulkadir jelani radiyallahu anhu a kanta irayu kuma a kanta goransa ya cika baya bukatar ƙara wani abu to wannan a dunkule na ba da abin da aka ce na yi na faɗi mazhabinsa na faɗi aƙidarsa ko na faɗi masharabinsa to wa'annan abu uku shine nasa to sai maganar koyarwa wanda na san an riga an yi magana a kai shashehu usmani ibn fodi ta gamu da bi rahmatihi a dunkule yana daga cikin mujaddidai da a duniya kaɗan aka yi malam alin kumasi allah ya ji kansa na raka malami na malam yusuf maman dauri da la'asar mun je muna magana da shi sai ya ce mana a Sheikh usman ibn Kodi, mujaddadi ne ta fuska hudu wanda a tarihin duniya kaɗan aka taɓa samun wannan a sheik usmanu ya yi tajididi wajen sauya masarauta ya canza daga canfa canfa da zalunci da yin gaban kai aka mai da mulki ya zama bisa tsarin shari'a a kan mansurat to wajen assasa mamlaka dinnan da yi bayan an yi yaƙe-yaƙe lokacin da zai ba da tuta akwai malamai guda goma sha ɗaya da zai ba su tutar sai da ya aka zuba abinci a cikin akushi aka saka su goma sha ɗaya aka saka tsokan nama guda goma sha biyu ya ce a kai musu a sa su a cikin duhu zaure mai duhu su ci suna gama a damasa da akushin aka je suka gama ci aka damasa da akushin sai ya ga tsoka ɗaya sai ce kun ce jaraba kowa cancancin ba shi tuta da allah ya sa ban ga ɗaya ba babu an cinye eh to ban san wane ne ya ci bi ba saboda haka dukkanin ku ba wanda zan amincewa to da haka ya tura mutane amintattu wanda suka je suka yi wannan aiki na kafa daula a ƙasashen hausa sannan abu na biyu na tajididi shine ta'asisul ma'ahid kafa makarantu na zaure wanda a lokacin abubuwa sun yi rauni abubuwa sun mutu sun kwanta ya ta jididi wajen gina wato tara raya makarantu na zaure wanda ake ba da karatu ake ilmantar da mutane karatu wanda yake mai zurfi sannan abu na uku wanda ya ta jididi a kai shine raya ilimi a ta'allum wa ta'alim koyo da koyarwa amma musamman ta bangaren mata ya koya wa mata ilimi kansu ya waye sun rabu da canfe-canfe sun rabu da mai karatu mai kwanciya mai kwanciya mai kwanci tsaka ɗaki mai abu ɗaya allah shi ne abu ɗaya mai kwanciya mai kwanciya mai kwanci tsaka ɗaki mai abu biyu haka dai sun rabu da karatun alawajida jida eh, asamaku wai ne karatun garan lahira idan mace ta mutu sai garin lahira ta kiranta a kan makara ta ce asmaku tun mace san an saba shi kenan sai ta zo ta danne ta ta cinye ta wai a lahira to sai mai karatu mai zan ce sai ke ce alawa jida sai a koya mata karatun ganin mummuna wane ne wane ne sai a ce turbin da karatun ganin kyakkyawa kaza kaza biskui to duk sai da aka kau da wannan hanna na asma'u ta zama in shehu baya nan za ta sake tufaniya ta zauna a kudan dandinta manyan malamai su su koyi karatu ita ake malakabi da hansa'u najeriya to shehu ya yi ta jididi a wannan fuskar sannan fuska ta hudu shine rubuta littattafai shehu ya rubuta littattafai sosai da suka shafi kihu suka shafi tasawuf da dai makamantansu daga ciki akwai wanda muka an karanta muka ya dinga fita cikin mutane shine ɗari janna duk wanda ya duba ɗari janna ya san shehu ya yi aiki wajen gyara zukatan mutane wanda babu abu mai illa mai sharri wanda yake aka basu min saba'i na shaidan ita ce zuciya to ya yi amfani da wannan ya yi maganin su kuma da gabbai wanda suke da kangarewa aka tsara musu inda za su masu biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ma shehu ya yi sanar shu abla ibn fodi ya bi sawunsa ya rubuta littattafai akwai abin da ni nake ganin a duk ƙasar larabawa ma ba a yi irinsa ba al'ashibahu wannan za'iru na shehu eh, a jalaluddin siyudi shehu sai da ya ɗauke shi ya nazama shi barƙalan ulbarki fi mali zai ta shabihin min farki ya fidda shi komai ya yi sai a nazamce ya zo ya yi rubuce-rubuce masu zurfi har ya zo ya yi albaharul muhit wanda yake baiti dubu hudu da doriya sannan daga cikin almajiran shehu wajen rubutu akwai ɗabaka ɗabaka akwai ɗabaka ta ɗaya akwai ta biyu a cikin wanda yake ɗabaka ta biyu ta shehu ya yi rubutun littafi wanda littafin ana kinsa a shamilu a cikin ilimin sarfu da na hau da kuma da kuma had wannan a shamilin da Sheik musa dawil ya rubuta ne a jami'a a kansa na yi ta hakiki na ga malamin a ɗabaka ta biyu ike ba ta farko ba amma ya ba wa duniya mamaki domin ya duba nizamin da dini uɗi ya yi a cikin hamul hawami'i sai da ya zara tartibin dini yi ta wajen fuska 33 sannan ya dubi abubuwan da malamin siyuɗi din ma ibn hisham al-ansari shi ma da iya a cikin mugunin labibi an kutubil a arif shi ma da izo wajen babin adafi an samu wa'yansu abubuwa da shi ma na sahau shi ma sai da ya gyara masa sannan akwai wani wato tsarin shi ma a can ƙarshe na ilimin shi ma sai da ya sake masa jeri sake musu zubi sannan ya duba jarun lahi zamakshari shi ma a cikin kashaf da abubuwan da ya rubuta a kan wa'yansu ayoyi da suke magana a ɗakin ka'awa shi ma sai ya ce ya sami sahau a ilimin na hau yi masa gyara to ba shehun ba ba ɗabaƙa ta ɗaya ba ta biyun ma ga irin yadda suka yi a duniya tura haka shi usmani ya cancanci a gode masa ya cancanci mu sanar da 'ya'yanmu wane ne shehu mai sanar da su wane ne shehu domin ya yi aikin da a duniya masu irinsa kaɗan ne ko da haka amma abu ɗaya aka samu cewa ya fito a ƙasar hausa mafi yawan ƙasar hausa duk inda baiwa take to ƙoƙari suke su rufe ta sai dai in yana kan ganiyarsa ba inda za su yi da shi za su gyale shi amma yana kaucewa to su rufe abu to don haka abubuwan da suka yi ba kankani ba ne ko shi abdullahi an ce da aka je wani wata nadawa ta ilimi akan ilimin tafsir da aka ɗauki da ya'u ta'wili fi ma'ani tanzili a azahar tun tana azahar din duk wanda aka karanta nasa aka yi komai sai na dawata ce fakar sudani shi bala ya fodo ya cinye sannan an yi taro a syria a cikin damascus nan ma da aka zo aka yi sai da duniya ta yadda in dai mutum ne wanda ya zamani da shehu abdullahi a fadin duniyar musulunci ba wanda ya rubutu kamar nasa to don haka sun yi kokari. sun yi abubuwan da ya kamata mu mai da hankali mu lura da su sai dai a ƙarshe abu ɗaya nake so na ja hankalinmu shi ne mu lura da salahuddin ayubi ina so mu lura da wannan da kyau salahuddin ayubi ta gamu da wallahu birhamatihi ne wanda ya kwato baitul maqdis an kwace baitul maqdis an fafata amma musulmi sun yi haƙurin da ƙur'ani yake ca da mu in tasbiru wa tattaku la kai shay'an ba haƙurin doki in doka ba ba haƙurin jure yunwa bane ne haƙurin tsayawa akan manufa in wani ya zo ya tsora na bayansa a kai su masu tsora na bayansa a kai an samu shekara kusan 400 ana gadon wannan rifafatawar har ta zo kan salahuddin al-ayubi lokacin da zai shiga baitul maqdis salahuddin al-ayubi ya shiga da sujada yana wa Allah godiya cewa wannan ranar da zan gani yau ita ce wadda kakannin na suka so su gani amma Allah bai kaddara sun gani ba to darasin da nake so mu lura da shi a nan shine yahudi da nasara duk wanda yawa musulunci aiki ba sa manta shi ko ba za su kyale shi ba duk wanda iwa musulunci aiki ba za su kyale shi ba abinda suka yi wa salahuddin al’ayubi shi kurdi ne a karat da tura suka zo a duniya sai da suka kacaccala su wadda in ba sa a ba ilamul kiyamata ba za su sake haduwa ba an yi musu haka ne saboda bita da a akan salahuddin al’ayubi ayubi kun ga an yanka a karadu an cusa su a wani bangare na kasar iraki sun zama minority ba su da iko a kasar sannan an yanka waɗansu an kai su bangaren kasar iran ba su da iko a kasar an yanka wasu an tura su kasar syria ba su da iko a kasar sannan an yanka waɗansu an tura su kasar germany suraka an kasa su yadda har abada ba za a sake tasiri ba wannan sun ɗanɗani kuɗarsu ne saboda salahu dina abin da yi to na sha faɗa cewa shehu usmanu ba za a kyale shi ba to sai ga shi yanzu abin ya fara fitowa wannan su kan fulani da ake a ce kaza a ce kaza so ake a yi abin da aka yi wa salahuddin al'ayubi shi ake so a yanzu a yi wa shehu usmanu a kware masa baya a rusa abin da yi saboda haka kifi yana ganin ka mai jar koma saboda haka ma'ankara sannan abin da nake jan hankalinmu 'ya'yanmu na musulmi mai kokari mu raini hankalinsu mu tarbiyyaci hankalinsu su kai matsayin da za su yadda cewa idan mafaɗin magana wawa ne to mijinta ba wawa ba ne ko nan muka ɗora su ba wanda zai iya zuwa canja su amma muka bar matasa yadda suke yanzu suka zama bucan kowanne da an zo da abu zai karba kuma ya dinga suka yana jefa maganganu a kai yanzu nan za a farauce su dole mu dawo mu ba su tarbiyya ta hankali wanda za su iya bambance tsakanin masoyi da muki tsakanin alkhairi da sharri tsakanin da abin da yake da amfani da mai cutarwa amma muddar ba mu ba wa matasa wannan ba to za a ci mu da yaƙi makarantun mu raya su mu saka wannan a makarantun islamiyya da duk inda ake a dinga saka ma tarihin a koyaushe yanda abin zai shiga ba baji ba gani ya shiga cikin mutane akwai ranar da malam abdullahi sali na waye rasu ni ina birnin kebbi na yi lakca a fada da daddare cikin daren ya rasu malam ibrahim umar kabo sai ya gaya mu sai da gari ya waye sai ce min an yi rasuwa sai na shirya muka taho da muka suhu muka zo garin sifawa kuna san shehu ya zauna a nan daga nan ne ma je kafa sokoto to wannan garin a gidan mai muna zuba mai sai na samu yaro yana sai da kunun zaki sai na kiransa muka gaisa nan ga masa tambayoyi sai zama ɗan garin ne amma bai san shehu usmanu ba sai na san wannan shine dalilin da ya yasa ake kokarin cire ilimin tarihi a manhajar karatun kasan nan gaba daya saboda magabatanmu da duwanda suka musulunci aiki kada yara su san su in ba su san su ba saboda haka za a zo a ce su da yaƙi in wani zai bata su ya ɗora wani abu kai za su yadda su bi to wannan ne a shi shine sakona ina fatan Allah ya sa cikin Allah zai ne sami'una alqaula fa a asanahu kuma allah ya saka shehu ah, shehu ah, usmani ibn hodi da alheri allah ya saka malamansa irin su shehu jibril ibn umar da alheri allah ya saka wa yan uwansa da alheri allah ya saka ƴaƴansa da alheri allah ya saka malamansa da alheri na malamanmu na baya da suka rayu muka iya ganin su wanda suka ɗora mu akan ganin girman su to allah ya saka musu da alheri allah ƙara musu karamar lahira wanda kuma suke da rai a yanzu muna roƙon allah allah ya sa rakiya ta tsawo allah inganta lafiya abin duk da aka yi a wannan muhalli allah ya saka da alheri muna roƙo allah da inda aka fidda allura allah mai da dutsen wahuda a muhallinta aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam rabbil alamin salamu ala على أشرف الأنبياء وقائد قر المحجلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من يمن ين شهني farfesoshi da katira manyan limamai 'yan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ina gabatar da uzurin shi asalin mai muhadara ya yi ne halatta amma larura ta sa bai samu dama halatta ba da kuma za a ji 'yan kalmomi daga baki na duk da ba lallai ne abinda ake sa rai shi ya gabatar bai zama ni an same shi daga gare ni ina neman taufiki daga Allah tabaraka ta'ala Allah ya mana muwafaka yanzu malamanmu suka gabatar da muhimman bayanai waɗanda iya sun aka tsaya ya kamata su haska maka surar wane ne shehu usmanu kuma me ya aikata a ƙasa hausa kuma duk wanda yake a wannan tsuki tsakaninsa da wannan babban bawan allah sai godiya sai neman albarka sai kyakkyawa addu'a yanzu profesa ya faɗa shehu usmanu tajdidi sunansa mujaddidu mana gyara abin da ya ɓaci sabunta abin da ya tsofe inganta abin da aka yi sako-sako da shi wannan dama shine aƙidar duk wanda yake ka tarihin shehu usman ba ce aka yi shehu usman ne ka musulunci ba wanda har ya zama wukan gindi a gurin wasu suke cewa ai kafin shehu usman ana musulunci dama ana yi ba wanda ya musa kuma duk malaman ƙasa hausa sun yi rubuce-rubuce akan haka maulana amirul jaishi radiyallahu ta'ala anhu yana da rubuce-rubuce a kan haka hakur kusa ma akwai littattafai akwai littafi a risalatul jaliya na maulana halifa a risalatul jaliya li makanati nigeria kabbalar kiyanati da sokoto sakkwata al'asimatul aliyya dama akwai musulunci amma maganar da ake yi musuluncin da shehu usmani ya tarar a ƙasar hausa wato ya fara samun koma baya ya fara samun tasgaro an fara caccanja ainihin yadda hakikar tasa take kamar yadda shi abdullahi yake kwatantawa yana inna wa in kunna bi ardin lam takun lil muslimina nuqimu fil kuffari lasna nukhalituhum bi shay'in bal lahum dinun lana dinun nabil muhtari mun zauna a wani gari yadda muka samu kanmu an caccanja kamar yadda da kansa ya raba yadda ya samu kasar gida hudu shehu muhammadu bello kuma ya ƙara tabbatar da wannan a cikin infaqul mai suri akwai musulmi amma kai ka ce kamar ma babu su saboda sun yi kaɗan su ne a ƙilla kaɗan ya samu a ciki harkar sha'anin bori da tsafe-tsafe sun shiga da al'adu sun cakuɗa al'amuran ta yadda ba za ma ka iya bambance ina daidai yake ina ba daidai ba da aka shi usmanu sai ya tashi da zimmar ya inganta komai ba da zimmar neman mulki ba ba da kuma zimmar ainihin kabilanci ba kamar yadda wasu suke jingina masa wannan ya taso ya tabbatar da abin da ya tara a gidansu mahaifinsa yana daga cikin aƙilla kaɗan waɗanda suka samu wannan shirya kuma suka gaje ta don malami ne shine ma ma'ana sunansa foduwe wato masanin ilimin fiƙihu mahaifiyarsa saida hawa malama ce kakarsa sayyida ruqayya alfullatiya malama ce da aka shi a gidan ilimi ya taso da mazansu da matansu duk malamai ne wannan abin da ya gani shi yake so ya tabbatar da shi ya zama kowa ya samu ya tsira kowa ya rabauta da alkhairin da ba yake fata kowa ya samu wanda shi yake kansa wannan ko ba zai tabbata ba sai ta hanyar inganta wa mutane su sai ta hanyar nuna wa mutane ina mafita take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan to shi yasa aka tashi Usman tun yana shekara 20 bai fita shekara 20 ba ya zama cikakken malami duk fatawar da kai masa zai baka amsa ya fara wa'azi yana koyarwa sai da ya shekara 30 yana wannan aikin shekara 30 to shine fa duk tarihin da aka yi mana yanzu jama'a suka fara gane gyaran da ake so a yi sau da dama shi gyaran kana so ka yi shi daga kanka za ka fara sai kuma ka duba na kusa na kusa ana yi ana yi ana yi ana tafiya sai zama kuma kowa ya samu wannan shirya ya karba to karbar da mutane suka wa shirya da kuma gyaran da ya fara kawowa to fa shine ya hada shi rigima da malaman ƙasa hausa kamar yadda daktar alfati yanzu ya tabbatar mana a bayanansa to da wannan ce ta hukunta masa dole ya fita ya bar garin da yake ciki wanda yake karkashin sarkin gobe wanda ya tashi ya hijira zuwa gudu a nan aka ce an dashe usman yana cewa daga gudu ba gudu mana an gama wani ya zo ya ce mu tashi mu bashi guri to mun gama nan an tabbatar da anan mulki zai tsaya anan za a tsaye da tutar musulunci ya ce a kawo masa kujera ya zauna da ya zauna a kujerarsa ta wa'azi ya yi wa'azi aka ce an ga ya damki ƙasa ya damki iska sau uku ya haka ya yau ƙasa ya damka to a cikin bayanan da yake a nan yana cewa allah ya tabbatar mu duk wani mai mulki da yake a ƙasa hausa banda wanda ya biyo na a wannan hijirar tawa sai na karɓi mulkinsa ne ma'ana faɗi malam malakta biladallahi sharkan wa maghriba an ce sarki ɗaya ne a lokacin sarkin adar ta nijar muhammadul baqir shine ya amsa masa haka ko aka yi ya zama al'amari ya bunƙasa sai zama daga kowace ƙasa daga kowane gari sai zama kiran shehu ya je kuma akwai masu bibiyar abinda shehu usman yake kansa na ingantaccen addini gari kaza gari kaza gari kaza gari kaza da haka sai su samu tsangwama daga jagororin gari an takura musu an takura musu bayan da suka iya sai su zo gurin shehu usman ibn fodiye su nuna masa suna buƙatar ya ba su tuta ya taimake su a yadda za su tabbatar da wannan al'amari da sa hannunsa kuma da kuma koyarwarsa abin da na tsallake wanda zai kara tabbatar maka da cewa shan usmanu ba mulki yake so ba bayanin da aka yi a nan gurin da aka ce ana bayan an yi hijira sai suka ce tutun da allah ya kama nan gurin ba a ƙarƙashin wani sarki muke ba to ya kamata mu caffa ya zama mu yi mu baya'a ga shugaba guda ɗaya shi usman ya tashi ba su guri su a shi shi abdullahi su shi umaru alkammu su liman sambo da shauransu dai suka tattauna suka tattauna ai bayan da za a yi tun da usman yana nan ko mu tura wani dole shi za a yi wa mu baya shi abin da ya so a cikin sa samu ne ya zama shine jagora shi a bar shi ya rike tarbi to amma li yaqdi Allah amran kana maf'ula dan Allah ya tabbatar da cewa shi jihadin akan sa yake dan ba a yi sai da izini da izini aka yi masa kamar yadda almajirin shehu muktar lukunti ya je same shi ce na zo ƙasa hausa na samu wani malami yana da'awar shi malami ne kuma yaƙe-yaƙe yake yi yana kama da ta'addanci shehu muktar lukunti ya ce ba ta'addanci yake ba jihadi aka ba shi yi a na aka yi masa izini saboda haka sai ce to akar makalla kai ma ka yi mana sai ce ni ba yi min izini ba da haka a cikin littafin alwasiya shehu usman yake cewa ku sani ni kadai aka bawa wa izinin in yi jihadi kuma da sharuɗan da aka samu shine kaza kaza kaza wanda a gurguje zan sa shi. to abin da yake na kusa da ƙarshe duk da lokaci a nan shehu usmanu sai fara ƙoƙarin inganta jagoranci a nan inda yake sannan kuma da duk inda musulunci ya kai daga ciki akwai a garuruwan da shehu usmanu ya aika da waɗannan almajirai nasa wanda wasu anan suke wasu kuma tura su akai kamar garin adamawa an tura modibbo malam adama wanda shine asalin sunan nasa ma adamawa shine garin ya cinye daga yola ya koma adamawa kamar garin kano malam sulemanu jamu shi aka sa ya zama shine shugaba a garin kano bayan an kawar da mulkin alwali wanda yana tattara da abubuwa wanda ba haka ake so ba na yakar jama'a shehu usmanu da kuma hana su yin ingantaccen addini saboda haka sai ah, waɗanda suka yi yakin akwai muhammadu akwai ibnu sabuwa wanda larabci ne sa ake ce masa ibnu sabuwa wasu kuma suka ce a ba larabci ba ne dan zabuwa ne wato canja kalmar aka yi ba iya ɗaukanta daidai ba sai aka sa ta aka da shi da wani sarki suka haɗu suka kauda wannan sarki kuma da izinin shehu usman ya turo muhammadu bello su biyu dai ba za a yi musu sarakuna ba sai aka ɗauki shi malam jamu malam sulaimanu jamu wanda shehu muhammadu bello da kansa ya faɗa ya ce na samu masanin fikihu mai ilimi muhammadu jammu na bashi ya yi jagoranci a kano haka an ka tafi misali garin daura akwai malam isiyaku shi ma babban malami ne gombe buba yaro akwai misau gwani muktar malam samba a haɗeja malam daudu a nufe akwai ɗan tanko a kazaure bauchi malam yakubu a jama'are malam muhammadu wabi akwai malam samba mai ashafa a gusau akwai malam moyiju a kebbi da shauransu abin da ya sa shehu usman ya tsaye da wayannan a da mulki kowa zai yi shi kowa zai kama ya yi shi irin yadda yake so amma sha usman ibn fodi allah ya da shi ya tabbatar da cewa idan ana so saƙo ya tasiri shine jagororin al'umma su karɓa su ne gyaruwarsu shine gyaruwa al'umma saboda haka in ka zo mutumin da ba a kan layi yake ba ka ce ta ƙarfi da yaji zaka canja shi to sai ya zama wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari a cikin Alƙurani, a shanin isa bilqisa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzata ahliha azilla wa kazalika yaf'alu da haka wayannan malamai da yake tura su ya tabbatar da suna da ilimi ya tabbatar da suna aiki da ilimin su kuma ya tabbatar da sun tasiranti da shi a irin yanda yake halinsa da kuma ɗabi'arsa da kuma yanayin koyarwarsa ya faɗa a littafinsa alwasiya shehu usmanu ya ce wa billahi la ilaha illa huwa ana usmanu lastu bi malikin ina rantsewa da Allah ni ne usmanu ni ba sarki ba ne irin sarautar da ake ta duniya ya ce wala sultanin wala min abna'il muluki wasu salatin aljababira ba ɗan sarakuna bane da suke zalunci ya ce wa inna ma arju an akuna min al'a'immatin ladina ajaba Allahu bihim wata jaddin al'akbar fata na kawai ina so Allah ya sa ina cikin waɗanda Allah ya amsa addu'a kakanmu annabi Ibrahimu da yake cewa waj'alna lil muttaqina imama buri na kur shine al'umma su gyaru ya zama mu ne jagororin masu tsoron Allah ya ci gaba da bayanin littafin wasiya ya rubuta an ce sauran kwanaki kaɗan ya rasu kwana biyu ko kwana uku ya ce ana lastu bi malikin wala sultani wa ma ana qa'idu qaumihi ila masalihi umurihim wa da'ihim ila dinillahi wa talabi ghufranihi wa rahmatihi a izuwa dai karshe abinda yake cewa wanda duk ya karɓi wannan al'amari namu ya tafi akan wannan wale-kuna alaihi kullu muhibbina min al ikhwani wal auladi wal ahbabi bal wa kullu mumassilun li amrina wa radin bi qawlina wanda duk yake kwatanta mu wanda yake kan tsarin da muke shi wanda na faɗa nan to wanda duk ya tsaya akan wannan shine nake tare da shi amma wanda duk ya sauka daga wannan tsarin babu ni babu shi kuma ba akan koyarwa ta yake ba Abin da zan faɗa na ƙarshe shine turawar da ya yi wa ɗaya daga cikin almajiransa malam yakubu bauchi a malam yakubu tun yana ƙarami malaminsa ya taho da shi da izinin mahaifinsa gurin shehu usmanu ibn fodi allah ya da shi kuma ya rayu a wajen shehu usmanu ibn fodi ya girma a nan ma an ce harshe usmani ya aura masa wata a cikin 'ya'yan gidan ana ce mata yaya saboda haka mala yakubu ya koma bauchi da izinin shehu usmanu da al'amura suka fara faɗaɗa ya ce ya je ya yi da'awa mala yakubun nan ba ba fulatani ba ne bahaushe ne amma da izinin shehu usmanu ya tura shi garin bauchi ya je ya yi wato da'awa har ta kai ga allah ya ba shi karkuwa garin ya amsa ga baki ɗaya abin da ya zo da shi to bayan ya tura shi ya ba shi tuta sai ya rubuta masa wata wasiƙa wadda ake ce mata manshurul wilaya ita za mu karanta kusan ita ce hanyar da shehu usmanu ya biya inganta mulkin ƙasar hausa ya ce masa a bayan sallama ya ce ina so ka isar da wannan saƙon nawa ga dukkan wanda suke binka da wanda suka yadda kai shugabansu ne ya ce don haka daga yau ka sani an na alnaka amiran mun mai da kai sarki a garin bauchi saboda haka abinda nake so ku haɗa kai ce ina muku umarni da abubuwa guda bakwai na ɗaya ya ce an tattafi ala kalimatin wahida wa ala amrin wahidin wala taktalifu ku haɗa kan kalma ɗaya kada ku yi saɓani kada wancan su ja can wannan su ja nan ma'ana menene ma'anar ku haɗa kan kalma ɗaya shine faɗin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul abu nabi ce ina san an tajtahidu fi islahil masajidi ku iya kokari ku inganta masallatai na garuruwanku domin masallaci shine mahaɗan musulmi al-islamu dinun wa daula kada ga tashi su musulmi aikin su kawai su je su ta sallah a masallaci a akwai abubuwan da ake bukata a ringa yi a masallaci daga wannan haduwar tasu abu na uku yace ina umarta ku ku dage bayan an gina masallacin kuma ku dinga sallah a ciki abu na hudu yace ina umarta ku bi ta'allumil qur'ani wa ta'limi ku koyar da alqur'ani ku dinga koya kuma ku dinga koyarwa abu na biyar yace amurukum bi islahil aswaqi ina umarta ku da ku gyara kasuwanni ku shiga bin nahayi anil munkari fiya ku je ku hana mummunan aiki a ciki domin duk lalacewa abinda malamai suke faɗa yana faruwa daga kasuwa daga sanda mutane suka fara cin haramun to al'amura sun gama lalacewa sai ce abu na shida ina umartar ku da koyan ilimi bayan karatun alkurani to ilimin fikihu shi ma ku mai da hankali ku koye shi kuma ku koyar abu na bakwai sai ce amurukum bi iqamatil jihadi ina umartar ku ku tsaida jihadi don tabbatar da addinin Allah domin wajibi ne jihadi tun daga zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa bayyanar annabi Isa saboda haka babu wani abu koyayye da abin da aka gani wanda yake kan wannan littattafan shine abin da yake na koyewar Shehu Usman abin da wani ya canja ya zo da shi to wannan ba koyewar Shehu Usman bane Allah ya ba mu albarka Shehu Usman Allah kuma ya saka wanda suka shirya wannan taro da alkhairi Allah ya mana muwafaka Allah ya ba mu dacewa akwai littafi da Shehu Abdullahi ya rubuta Shehu Muhammadu Bello ya rubuta Al-Ghaisu Shu'bub fit lil amir yaqub shi ma duk yana bayanin yanda za a gudanar da mulki inda za a gudanar da sarauta cikin koyarwa addini ba kuma sarauta irin ta zalunci ba naji Allah ya saka wa profesa da alkhairi a bayanin sa yana maganar wani lokaci can yadda mutane su yi tasowa da azama sai an ruguza shugabanci sai an ruguza kaza sai an ruguza kaza ya ce a yi haƙuri a tafi da wannan har Allah ya kawo mana gyara domin in ka ruguza shugabanci to ka yi abin da a shekara hamsin ma ba za ka iya gina shi ba shekara hamsin rashin shugabanci na minti biyar daidai yake da gwara mulkin zalunci na shekara hamsin da rashin shugabanci na minti biyar sau da waɗannan abubuwa da aka tara shehu usman yana kansa allah ya koya wa magabata da sarakuna suke kai da sauran malamai aikinmu shi ne mu ƙara inganta shi mu kuma tabbatar da bai lalace a hannunmu ba amma idan aka sake ya lalace to kuma sai abin da hali yayi su dai sun yi nasu da haka mu ya rage kuma mu namu Allah ya ba mu albarkar su Allah ya mana muwafaka kuma babban abin cinyewa abu na karshe da zan yi sallama wani abin sha'awa kamar yadda professor ya faɗa yanzu Shehu Usman Ibn Fodi bakadire ya faɗa ƙararrama baya koyewa ana qadiriyun kullu man kana mai qadiri amma abin sha'awar idan ka kalli tebur sai ka ga kowace firka da akwai ta ga shehunnan ɗariƙar kadiriya ga shehunnan tijaniya ga shehun har wanda ba sa ɗariƙar to wannan wata nasara ce da ita ya kamata mu kalla yanzu kada mu ce shehu usmanu na wasu ne mu bar wasu daga nesa su zo su dinga sa sai mu ce ai to tunda ba namu bane bara mu kai shi ƙasa kowa ya yadda kai shehu usmanu ƙasa a ƙasa hausa to kai musulunci ƙasa ne shehu usmanu wakilin duk musulmai ne tsayawa shehu usmanu shine tsayawan musulunci Allah ya mana muwafaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa